This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na mura Amurka a wannan la'asariya ta Asabar a kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar kuma a gidajen rediyo da dama irin su amfani da fara'a da sarauniya da dalol da niyya a birnin Kwani kuma ana kallon mu da ganin mu da samun bayanai a voahouse.com da sashen hausa.com. to jama'a barkan ku da wani ali mustapha na sakwato ne tare da sahabu imam aliyu a nan ɗakin muna watsa muku shirye-shirye da ke washington dc muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke bari mu fara da kanin labarai jiragen kasar vietnam da ke aikin ganowa da ceto jirgin kasar malaysia da ya bace sun ga alamar mai mai yawan gaske har a wurare biyu a daidai wuri da ake kyauta zaton nan ne jirgin ya bace a yau asabar ministan harkokin waje na riko na kasar ukraine kuma ya ce babban burin kasar shine na warware rikicin da kasar take fuskanta da rasha ta fuskar diplomasi asiya a afghanistan kuma jami'ai da ke wake gabashin kasar suka ce sun wani harin bam da ya tashi ya kashe wani hakimi a yankin kasar da ke gabashi to bayan kun gama labaran yau ranar mata ce ta duniya za mu je da bukatun matan niger da najeriya suka bambanta menene matsalolin ba mu da wurin da za mu tsugunnawa a mu mu yanzu me kuke so a muku abin da muka sa a yi mana a taimaka mana da gidajen zama abin nan fa zai iske kowa da kowa ba mutumin da yake maiduguri yobe yola a ce north east su ne kawai ba mutanen fa da suke ko ina a najeriya wannan faɗa a kwana a tashi zai cimma ko ina to sana a najeriya kuma ana ci gaba da fama da karancin man fetur har yanzu Allah tun wajen karfe biyar nake layan manna ka samu ban samu ga ka samu misali kuskure guda daya na wajen ko biyan su masu dakon man nan to kaga dole dan samu jinkirin komawa saboda duk motsin da mota za ta yi kuɗi ne to yau asabar ce saboda haka rana ce da muke kawo muku shirin amsoshin tambayoyin ku amma yanzu bari mu fara baku labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar jiragen kasar vietnam da ke aikin ganowa da ceto jirgin kasar malaysia na fasinja da ya bace sun ga alamar mai mai yawa har a wurare biyu kan ruwa a daidai wuri da ake kyauta zaton nan ne jirgin ya bace a safiyar yau asabar agogon yankin gwamnatin kasar vietnam ta ce za ta tura jiragen ruwa masu aikin ceto zuwa wurin da aka ga alamun mai can kuriyar kasar ta kudanci man da aka gani wadda yawansa ya kai kilomita goma sha biyar kowane ɗaya suna da su ne alamun farko da aka gani na sanin inda jirgin yake tun barinsa Kuala Lumpur kan hanyarsa zuwa China da fasinja da ma'aikatan jirgi su mai tan da talatin da tara. Jiragen ruwa da na sama daga kasashen Malaysia da Vietnam da Philippines sun mai da hankalinsu ne na neman jirgin a wani wuri mai tazarar kilomita mai tan da arba'in da gabar ruwa kasar vietnam daga kudu maso yammacin tsibirin chu inda hukumomin vietnam suka ce shine wuri na karshe da suka ji duriyar jirgin ƙirar boeing samfurin 777-200 wani kwamandan mayakan ruwan vietnam ya gaya wa kafofin yada labaran kasar cewa sai ta yi jirgin ya yi hadari ne a ruwa da ke ƙasar malaysia amma a nasa bangare mai rike da mukamin ministan sufuri na malaysia hishamuddin tun hussein ya faɗa wani taron manema labarai cewa ba a bashi labarin an gano jirgin kuma babu wadda ya gaba raguzansa kamfanin jiragen saman malaysia ya ce ya daina ji daga jirgin ne sa'a ɗaya bayan da ya tashi daga babban birnin kasar a safiyar asabar agogon yankin a taron manema labarai shugaban kamfanin jiragen saman kasar ahmed juhari haya ya ce kamfanin yana aiki tare da masu aikin ceto domin gano inda jirgin yake kuma kamfanin yana tuntubar iyalan fasinjoji da ke jikin jirgin a dandalin facebook na kamfanin jiragen saman na malaysia bayanai da suka bayar sun nuna cewa akwai 'yan kasashe daban-daban har goma sha hudu cikin jirgin waɗanda suka hada da mutane 152 'yan kasar china 38 'yan malaysia da kuma amurkawa hudu kamfanin dillancin labaran gwamnatin china da ake kira zinhua ya ce jirgin ya bace ne yayin yana cikin sararin samaniyar vietnam kamfanin ya ce jirgin ba shiga sararin samaniyar china ba jaman kasar vietnam suka ce jirgin ya ɓace ne minti ɗaya kacal kamin ya shiga sararin samaniyar kasar hadari na baya bayan nan da ya auku da irin wannan jirgin samfurin 777 shine wadda jirgin kamfanin asiana da ya auku a babbar tashar saukar jirage na kasa da kasa da ke san francisco a nan amurka cikin watan yulin bara mutane uku ne suka rasa rayukansu a hadarin kuma ana aza kuskuren kan matukin jirgi ministan harkokin wajen ukraine na riko andriy deshtishtya ya faɗa yau a birnin kiev cewa babban burin ƙasar shine warware rikicin da ƙasar take fuskanta da rasha ta fuskar diplomasiya ya ce a shirye kasar take ta amince da duk wani shiri da zai haifar da kwakwarar sakamako amma jaddada cewa yankin kirimiya bangaren kasar ne kuma zai ci gaba da kasancewa haka da ya kira ga rasha da ta daina hana masu sa ido na kasa da kasa shiga yankin na kirimiya jiya juma'a shugaban amurka barack obama ya zanta da shugabar kasar jamus angela merkel kan rikicin na ukraine fadar white house a sanarwa da ta bayar ta ce shugaba obama ya goyi bayan shugabannin turai kan bukatar rasha ta janye sojojinta ta kyale a tura masu sa ido na kasa da kasa kuma ta goyi bayan zaben shugaban kasa da aka shirya za a yi a ukraine cikin watan mayu idan allah kai mu amma da yake magana da sakataren harkokin wajen amurka ta wayar tarho ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya gargadi amurka kan daukar matakan gaggawa marasa kan gado da za su iya illa ga dangantakar amurka da rasha lavrov ya ce takunkumin da amurka ta aza a kasar zai iya zama zai iya komawa kaikai kan mashekiya tun da farko a jiya juma'a wasu 'yan bindiga sun kara motar sojan rasha kofar shiga sansanin makamai masu linzami na ukraine sai dai an ce ba su samu nasarar kama tashar da ke tsibirin na crimea ba a harabar tashan an samu rahotannin cewa wasu mayakan sakai da ake alakantawa da rasha waɗanda suke yankin na crimea sun ci zarafin 'yan jarida da suke wurin a wuri da ake kira sima paul hotunan bidiyo da na'urorin daukar hotuna na gwamnati sun nuna wani mutum da aka ce dan jarida ne da ke daukar hotuna an saka masa bindiga a kai aka kwace na'urar daukar hotonsa saboda ya dauki hoton wasu yan jarida da aka lakadawa duka kuma a kai musu fashi a jiya juma'a kuma shugaban wucin gadi na ukraine alexander tuchinov ya sanya hannu kan dokar da ta soke shirin zaben raba gardama da aka ayyana a yankin na crimea da nufin wai yankin zai haɗe da rasha labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar ok um, a afghanistan jami'ai da ke wato da suke gabashin kasar suka ce wani harin bam da ya tashi da motar wani hakimi a yankin ya kashe basarakin har lahira hukumomi suka ce an kashe nuru aga kamran asabar din nan lokacin da wata fashewa ta auka motarsa a jalalabad babban birnin lardin nangarhar yan sanda suka ce akalla ɗaya daga cikin dogarawansa da wasu da ke wurin fashewar da al'amarin ya auku sun jikkata babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai harin amma an san ƙungiyar taliban tana yawan amfani da wannan salo wajen yaƙi da shugaban gwamnatin ƙasar hamid karzai da ke samun goyon bayan gwamnatin amurka Saba Imam Aliyu ya kawo muku labaran duniya daga sashen wasu mura muka Washington. To yau ranar mata ce ta duniya kuma a muka muna da rahotanni biyu daga Najeriya da kuma Nijar bari mu fara daga Maradi mu karkare a Gombe. Dama ranar 8 ga watan Maris ɗin ko shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tuni da makomar ɗaya mata. Kowanne Allah zai da nashi amanu ga ra'ayin waɗansu mata yadda suke tafiya a birni da karkara a jihar maradi inda muna cikin lalura mai yawa menene matsalolin ba a da wurin da za mu tsugunawa a mu haɗiya mu yanzu me kuke so a muku abin da muka sa a mana a taimaka mana da gidajen zama kuma a taimaka ma yaran mu su samu ma'aikata da za su ci da mu kuna samun abinci to wa ka ba mu ba mu da shi saboda zamancin mu dai guragu garin nan ne matsalar mu dai saura sun samu kasuwa saura kuma suna bara wurin Allah Eh, a tallafa mamu a Nijar shekarar bana sakama mata mara domin samu canjin kyautata rayuwa faransa ajan juna shugaban mata zababu a jihar maradi ta ci wani abu wai sallah ce wadda mata suke kokari su samu su zama su ma masu ilimi ne masu wadi ajiya ne mu da da su su ma caɓa da su a cikin wannan iska na demokradiya akwai canji da mata suka samu an samu canji bisa demokrasiya yau Nijar ta lokacin nan ministar ɗaya ke gare mu yanzu yau ministar nawa ke gare mu mun zo hasha sha uku yanzu muna da tara daga tara muna muka zo bakwai fi sibilillahi sai mu ce kwalliya ta biya kuɗin ne. sai dai matan karkara ai suna cikin matsala saboda ni ta karkara ce da karkara nake aiki ina tare da matan karkara kuma matan karkara na ga wanda suke hituwa suna siyasa na ga wanda suke hituwa suna neman yadda za su yi su ci da iyalinsu da kyau da kyau su kai ɗiya mata lakwal su samu su ma komai na sai ban kasa abinda nake jan hankali ga maza su ƙara haƙuri kuma a bar mata su yi lakwal ci gaban mata muke nema muna son mata zama minista muna sa a sa su ko'ina ina koina sai da ilimi a dafa ma mata kowane lokaci sabilin idan wata matsala ta tashi su ne abin tausayi sha'ibu mani murya amurka daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar. yayin da mata a Najeriya suka bi sauran sauran matan duniya don bikin tunawa da ranar mata na duniya bikin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, gwamnatin jihar Gombe ta ce tana duba yiwuwar samar da cibiya na musamman don kula da mata masu laluran yoyon fitsari. Uwar gidan gwamnan jihar Hajiya Adama Ibrahim Hassan Dan Kombo ne ta bayyana haka yayin kaddamar da wani aikin tiyatan yoyon fitsari wa mata ɗari a jihar wanda ya kawo ƙarshen lokacin bukukuwan ranar mata a jihar. To matsalar ita wannan yoyon fitsari shine sai ka ga matan nan kowa yana kyamarsu za ka ga mazan su ma sun gudu sun bar su karshen ta sai a koma hannun iyaye. To wannan dai program din mun yi ne don mu taimaki matan nan a samu su su samu lafiya a yi gyara rayuwarsu su samu in suka samu sauki insha Allah ma za su iya aure. So yanzu kaman wayannan da za a musu operation din nan su ma za mu sa su a cikin hawaii mu koya musu sana'a su samu abin da za su dogara da shi hajiya adama ibrahim hassan dan kumbu uwar gidan gwamnan jihar gombe sai dai mata a shiyar arewa maso gabas sun bayyana takaicinsu ne kan matsalolin da ake ci gaba da samu a yankin kamar yadda hajiya fatima aminu musa ta bayyana mini a gaskiya wannan abu ya dame mu kwarai da gaske matuka don abu an fara kamar da wasa yau ne gobe ne kuma gwamnati na saurare gwamnati na ji amma ba a yi ɗauki mataki ba to ya kamata da musulmai da kristoci su fito a yi addu'a na gangami don tun muna gani a nesa abin nan fa zai iske kowa da kowa ba mutumin da ya yake maiduguri yobe yola a ce north east su ne kawai ba mutanen fa da suke ko ina a najeriya wannan fada a kwana a tashi zai cimma ko ina saboda haka mu dai abun nan ya dame mu ya kamata musulmai arewa da kristoci su farka a san menene umul aba'isun wannan abun kuma a fito kwai da kwarkwata a roki Allah a yi addu'o'i a yi azumi mu dai gaskiya abin nan ya dame mu don ran da ake kashewa ai yayi yawa saboda haka a duba a duba fa a yi wa talaka abin da ya kamata a daina kashe talakawa gaskiya ya isa haka gwamnati ku fito ku yi abu hajiya fatima aminu musa kenan sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya komi sai da mata duniya ga mata to a gaida shabu mani a maraɗi da sadatu tufawu a gombe a can najeriya kafin mu ci bari mu ci gaba yanzu da maganar matsanancin man fetur da ake fama da shi a najeriya ga nasiru A birnin Kaduna wahala samun man fetur sai karuwa yake yi a kullum rana. Al'amarin da ya kawo dogon layi a kaɗan daga cikin gidajen man fetur da ke nan birnin Kaduna. Malam Basiru Dan Hassan direban motar haya ne ya shaida mani irin yadda kalancin man fetur ɗin ya shafi sana'arsa. Allah tun wajen karfe biyar nake layin manna. Ka samu? Ban samu ba ga mota na a ba. To ya kake kai aiki? haka nan nake wani zuba in ban samu ban dan sai mai tsada saboda ya fi zaman banza kimanin nawa kake sayan galan in zaka sai mai tsada muna siyan shi 130 lita daya in kuma a wajen yan bamburutu ne ga can a can ma ko a can kaje zaka tambaya 750 700 da wannan ya jawo kuma kun yi karin farashi kenan ga ga fasinja wallahi haka nan muke ɗaukan su kamar dai yadda ka sani naira hamsin naira arba'in bayanin masu tafiya kano su ma dai haka nan dai muke ɗan dai ɗan karawa dai saboda dai in ka zauna yanzu ba wanda zai baka Muhammad Kabir Usman ma'aikacin gwamnati ne kuma a kullum yakan yi zirga-zirga tsakanin Kaduna zuwa wajen aikinsa da ke can karamar hukumar Soba. Na tambaye shi ko yaya yake samun man fetur a kullum kafin ya isa wajen aikinsa ta wani lokaci dai idan ba ranar aiki ba ne nakan yi kokari in jira in bi layi dogon layin da ake yi har ya kai ga na samu wani lokacin kuma hakan nan dai a cikin abin da mutum yake da shi zai samu na 'yan bumburutu mutum ya saya ya tafi wurin aikin shi Alhaji Abubakar Hassan dilan man fetur ne a kamfanin Total kuma mataimakin shugaban kungiyar dilalan man fetur shiya na biyu da ke kula da jihohin Kaduna Naija, Zamfara da kuma sassa daga cikin jihar Kwara. Na tambaye shi shin ko me ya kawo karancin albarkatun man fetur da ake ciki a yanzu? Eh to, ka san duk abin da ya gama da misali gwamnati. Ita gwamnati kusan ko ka da kuma ka ita ce fomi. Ita suke ba da dama a shigo da mai, ita ke ba da dama a biya kuɗin dako kamar daga kudu zuwa arewa. To, matukar ka samu misali kuskure guda ɗaya na wajen ko biyan su masu dakon man nan. wato transporters to kaga dole a dan samu jinkirin komawa saboda duk motsin da mota za ta yi kuɗi ne na biyu wato ita refinery namu ta nan kaduna ba wai man ne ba ta da shi ba amma ka san hausa sun ce in dambu yawa bai jin mai saboda kaɗan abin da suke bayarwa bai isa ya zagaya ko ina akwai zargin da ake muku gashi kalilan gidan mai ake samun man amma kuma kana zuwa wajen yan burutu za ka ko ina an ce kuna haɗa kai ne kuna sayarwa domin ku raba kuɗin ito eh shi zargi ba ka da mutane su faɗa abin da yake ransu amma abin da ke kasa kuma wani daban kuma gani dai ni anan misali ga wani can tsallake can in kama a can ga wani baya da ka haɗa mu gaba ɗaya ka ce halayen mu ɗaya ne amma dai gaskiyar magana shi ne in dai kai ɗan ƙungiyar mu ne kana ƙarƙashin fedan ba yadda za a baka mai ka je karkata shi wani wuri ba zai yiwu ba amma idan ka independent market ne wannan ba zan iya magana a madadin independent marketer ba domin sukan je wani wuri su ɗauko man su zo musu a tsada kuma suna abin nan domin riba sau daga dole in suka samo shi a kan ya wuce farashin famfo to dole sai sun ƙara wani abu domin kuɗin su ya fito baya ga zirga-zirga na yau da kullum da ya takaita tsakanin al'umma sanadiyar karancin man fetur da ake fama da shi al'amarin ya kuma shafi tattalin arzikin al'umma da dama ta fannin karuwar farashin kayan masarufi da na abinci musamman a birnin na kaduna Nasiru Yakubu birnin Yaro, murya Amurka daga Kaduna a Najeriya. Zuwa da Nasiru a Kaduna yanzu karfe goma da minti goma sha shida na safe fa a Washington DC ga Ibrahim Kalmasi Garba da amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Don Allah sashen Hausa na muryar Amurka, a tambaya mani, wai menene ke kawo ƙaiƙayin matsi-matsin cinya ne? Shin rana ce ko kuma wata cuta? Idan ko wata cuta ce, yaya ake kamuwa da ita sannan tana da magani? Mai tambaya Ahmad India. Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ya tambaya ta ita ce wai shin ta wace hanya ake kamuwa da cutar amai da gudawa kuma ta wace hanya mutum zai kare kansa? Mai tambaya Shu'aibu Idris kofar fada Bulangu. Don Allah muryar Amurka. A wace shekara aka fara amfani da takardar kuɗin bai ɗaya ta euro? Kuma wace ƙasa ta fara amfani da yuron? masu tambaya Ukashi Abdulsalam Koko da Shu'aibu Idris Kofar Fada. To bari mu fara da amsar tambayar Malam Ahmad India mai son sanin abin da ke haddasa ƙaiƙayin matsi matsin cinya. To idan malamin na kusa ga amsar tambayarka daga bakin Dr. John Ado Umaru. Ahmed India. abin da ke kawo wannan kaikai na matsi-matsi yawanci au mutumin nan um, yana da kiba ainin to in yi tafiya to fatan jikinsa na goga kansa da kansa to wannan yana iya kawo saba da kuma ya ba da wuri domin kwayoyin abin suka kamanci uh, ana iya ce da su kamar dangin makenkero su suna iya in suka ji daɗin kofa ta buɗa musu domin a jikinmu jikin mutum akwai wannan kwayan cuta daban-daban hmm. wadda in fata na da lafiya yakan kare mu daga cutar zuwa to amma da zarar wannan tafiya aka yi tafiya aka goga wannan fata da fata to in ta ne to sai ta buɗe kofa domin kwayan cutar su shiga to da hausa dai da turanci dai ana ce da shi fungal infection hmm. to dangin wannan fungal din suna nan daban-daban sai an je an auna sannan za a iya tabbatar mana da wani iri ne musamman sannan kuma haka ma maganin. Wato kenan dai a iya cewa ba rana ce ke haddasa wannan ƙaiƙayin ba kenan. Ba rana ba ce. Ba rana ba ce sai dai wannan ƙwayan cutar ne in suka kama mutum to shi ne za su kawo wannan ƙaiƙayin. Amma ya fi an gane wannan a wajen waɗanda suke da ba ainihin. To wato kamar shi mara kiba tana iya yiwuwa ya kamu da ita wannan cutar koko dai sam sai mai kiba. Tana iya yiwuwa amma an fi samun wajen masu kibar dai. Hmm. Yawwa to to mu. ta shi ma Ahmed ya saurare mu kuma in ya yana da wannan to maganin shine a rage yawan tafiya da kafa kuma a ƙara tsafta. Hmm. e, wanka da wanki na kaya wadda ake amfani da su. Mm. Yauwa musamman a wannan lokaci wadda akan sai kaya kuna a kasuwa a fara amfani da su. Mm. Yana yiwuwa kuma wani ne can mai wannan kayan ya taba wannan ciwon da ana iya samun haka ma. Mm. Eh. To mun gode sosai Sai kuma amsar tambayar Malam Shu'aibu Idris mai son sanin yadda ake kamuwa da cutar amai da gudawa. da kuma yadda za a kauce mata. To idan malamin na kusa, har ila yau dai ga Dr. John Ado Umaru da amsarka. Na gode da wannan kyakkyawar tambaya. Hanyoyi na nan da yawa na kamuwa da cutar amai da gudawa. Ainihi amai da gudawa a wata hanya ce wadda jikin mutum na kokarin rabuwa da ƙwayoyin cuta da suka shiga bakinsa Ah, kamar yadda kakan ga idan wani abu ya fada cikin idan mutum sai rika hawaye to jikin mutum ya kan so ya wanke wa'annan kwayoyin cutar da ke jikinsa wadda ko ya sha su ne ko ya ci ne cikin abincin da ke ah, ɗauke da su to yana kokari ne ya kawata wannan to amma ainihin abin da yakan zo ya cutar da mutum kuma shine yawan ruwan da jiki ya fitar ko ta wajen aman ko ta wajen bayan gida wato wajen zawayin to shine in an samu karancin ruwa a jiki da sauran sanadirai wadda suke kasancewa a cikin jikin mutum wadda suke fita a cikin wannan ruwan na amai ko ko gudawa to rashin wa'annan suke kawo hatsarin rasuwa maza-maza to shi yasa akan so da zarar mutum ya fara an mai da zawo to a kokari a rika bashi ruwa akai akai domin ya taimaka masa ya kawar da wannan kwan cutar da suka kawo zawo da amai zawo da amai ma na iya kasancewa domin ka ci wani abu ba kwayan cuta ba wadda jikinka baya so to shi wannan abun yana iya tada amai ko ko gudawa to duka wa'annan ba za a iya ce maka ga magani takamamme wanda za ka amfani da shi domin zawo da amai ba illa amai da ruwan da kake asarar shi sa'annan kuma in akwai an tabbatar da menene ya kawo wannan to za a iya ba da magani wadda kamar misali mutum ya sha wani abu ne wadda ya kawo haka to in akwai makarinsa to za a iya bayarwa kuma a sha don haka babban abu shine mu tabbata cewa abincin da za mu ci ba ba ba dauke da wasu kwayan cuta kamar misali a ce tsohon abinci ko kuma wanda ya ribe ko wanda ya hunhuna sa'annan sa'in da za mu ci abinci a wani inda musamman inda hannu ne ka wanke hannunka da kyau domin ana iya shan hannu da wanda yake dauke da cutar sannan ka je garin cin abinci kuma ka sawa abincinka wannan biye da wannan kuma musamman a yawancin ƙauyuka wanda ke kewaye da mu da ƙyar ka sami gidan da ke da masai ko salga to a waje ake ba haya to wannan ana gamawa kafin a dawo gida kuɗa sun riga sun sauka kai kuma sun riga ka gida sai zo su sauka a kan abincin da za ka ci to kana cin abinci kana tsammani gashi na biye da wannan shine yanzu rayuwar mu ta zama kusan kaman a ƙauye ɗaya muke yau kana kano an jima can kana jos an jima can ka iya wuce bauchi a rana ɗaya to don haka baƙi da ke zuwa wa'annan wuraren na iya je su ɗauko cuta su kawo mana idan ba ma amfani da shadda ko ko salga don haka muna roƙo a rika ƙoƙarin haka kowane gida ya kasance yana da salga ko masai inda za a rika amfani da shi da haka za mu iya kare kanmu daga wannan cuta ta amai da guda haka ina fata malam sha'ibu idris yana sauraro kuma zai amfana da abin da na samu na ɗan gutsira mana da dukan wadda ya saurari wannan shirin sai kuma amsar tambayar haɗin gwiwa ta su ukashi abdulsalam da shu'aibu idris masu sansanin shekarar da aka fara amfani da kuɗin euro da kuma ƙasashen da suka fara amfani da takardar kuɗin euro To idan malaman na kusa ga amsarku daga shafin Wikipedia. To malamai Shu'aibu Idris da Ukashi Abdulsalam an amince da sunan Euro a hukumance ne ran 16 ga watan Disambar 1995. Sannan an fara gabatar da takardar kuɗin Euro a kasuwar hada-hadar kuɗi ta duniya ne ran ɗaya ga watan janairun shekara ta 1999 inda ta maye gurbin takardar kudin nahiyar turai ta da mai suna ecu sannan ranar ɗaya ga watan janairun shekara ta 2002 ne aka fara harka da tsabar kudin euro da kuma shaidar ajiya a banki ko banknote na euro ɗin euro ne takardar kudin da ƙasashen turai da ake kira eurozone ke amfani da ita Ƙasashen da ke amfani da euro goma sha takwas ne daga cikin ƙasashe 28 na nahiyar Turai, wato Australia, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Jamus, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, da Netherlands da Portugal da Slovakia da Slovenia da kuma Spain. Hasali ma daga sunan nahiyar Turai da Turanci wato Europe aka samo sunan euro bayan takardar dalar amurka euro ce takardar kuɗin da ta fi yawa a ajiye ita ce kuma ta biyu a jerin kuɗaɗen da aka fi hada-hadar kasuwannin duniya da su sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wata ko wasu tambayoyin yanzu a madadin dr john ado umaru da ya amsa mana tambayoyi da wanda ya haɗa mana sauti mr girma tafere girma Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To kafin labarai a takaice ga matashiya. Inusa. Inusa, mm, mm. lafiya tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakautawa. Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin India da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i 24 a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa ni ma ba za a banna a baya ba. Dandalin Dandalin VOA Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To ga labarai a takaice. yau ake bikin ranar karrama mata a duk faɗin duniya majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan lokaci ne na duba irin ci gaba da kuma jinjina jaruntakar da wasu mata suka nuna a irin muhimmiyar rawar da suka taka a tarihin ƙasashe ko yankuna da kuma al'umma da suke zaune ciki fitacce jarar pakistan din na matashiya malala yusuf zai ta yi magana da sashin diwa na muryar amurka dangane da wannan rana ta mata da aka tambaye ta ko tana da shawara ga mata manya da matasansu a wannan rana a duk faɗin duniya yar gwagwarmayar wacce budurwa ce ta yi kira ga gare su mata da su rika magana kan bukatunsu to madalla to jama'a abin da ya sauka kina a wannan la'asariya sai can da dare da yake yau asabar cin allah da za mu zo muku da shirin nan da muka kawo muku kowace ranar asabar na mu tattauna muna danuwa zuwa karfe goma da rabi na safe ne a nan washington dc a madadin duka ma'anar sashen wasu na mura amurka musamman shi sahabu da injiniyoyinmu da kuma tafere je tafere da ya bada umarni ali musufan sakwato ne muke fatar mun baku lami lafiya sai karfe tara da rabi na dare assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.